waman tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin bayan haka yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna ƙara godiya ma Allah maɗaukakin sarki da ya bamu wannan dama ta haɗuwa da 'yan uwana musulmai don mu tattauna mu yi magana a ƙarƙashin wannan shiri mai suna ta'al nu'minu sa'a ma'ana mu zo mu tattauna akan abin da ya shafi imani domin imaninmu ya ƙaru imaninmu ya cika mu samu falala da ɗaukaka da allah maɗaukakin sarki ya tanadar ma duk wanda ya zama ya da cikakken imani wannan <clears throat> ita ce mu da ku a wannan shiri mai albarka kuma a cikin wannan wata mai albarka haɗuwa ta biyar kenan wanda a cikinsa insha allahu za mu ci gaba da tattaunawa a kan abin da ya shafi wato bayani akan hakikanin imani in ba a manta ba a shirye-shiryenmu da suka gabata mun fara bayani akan hakikar imani mun yi bayanin cewa imani wato wasu abubuwa ne guda biyar suka haɗu su ne hakikanin imani mun yi sharhi akan guda hudu daga cikinsu saura guda ɗaya wanda shine insha Allahu za mu yi magana a kansa a wannan halka abubuwan nan guda biyar su ne ƙaulul ƙalbi wal lisani wa amalul ƙalbi wal lisani wal jawarih imani ne waɗannan abubuwa guda biyar zancen zuci da zancen harshe da kuma aikin zuci da kuma aikin harshe sai kuma aikin gaɓoɓi a baya mun yi magana a kan waɗannan guda hudu da suka gabata yanzu abin da ya saura mana wanda za mu ɗauka mu yi magana a kansa a wannan shiri shine wato aikin gaɓoɓi lallai ayyukan da allah maɗaukakin sarki ya yi umarni da su waɗanda muke aikata su da gaɓoɓinmu ma'ana da hannaye da ƙafa da sauran gangan jiki duka suna daga cikin imani duka su ma imani ne shi yasa allah maɗaukakin sarki ya yi ta umurtanmu da ayyuka masu yawa waɗanda kuma ayyukan in mun duba sai mu ga duka da gaɓoɓinmu muke yin su saboda kasancewarsu cikin imani don haka lallai <clears throat> sanin wannan yana daga cikin abin da zai tabbatar mana cewa wannan shi yake wato karyata abin da wasu suke faɗi na cewa kawai imani ya taƙaita a zuciya ne lallai wannan kuskure ne mai girma hakika wato imani ko ayyukan imani ya shafi dukkanin jikin ɗan adam dukkanin gaɓoɓin jikin ɗan adam duka ya shafi wannan mun gabatar da mun ga dai a baya yadda ake eh, ayyukan imani suke a zuciya da baki yanzu kuma za mu yi magana akan ayyukan da suke na gaɓoɓi ne ayyukan da ake aikata su da gaɓoɓi waɗanda kuma dukansu suna cikin imani saboda allah maɗaukin sarki ya yi umarni da su manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da umarni da su sa'an nan kuma ba a yin su sai da waɗannan gaɓoɓi to don haka suna daga cikin wato ayyuka na imani kuma da su ne bawa zai zama ya cika imaninsa imaninsa ya zama cikakke imaninsa ya zama cikakke to don haka ayyukan gaɓoɓi su ne ayyukan da ba a yin ba su sai da gaɓoɓin nan kamar tsayuwa irin tsayuwan da allah maɗaukin sarki ya umarni da shi kamar tsayuwa a cikin sallah sa'an nan da kuma tsayuwa <clears throat> wanda allah maɗaukin sarki ya yi umarni da shi wato kamar tsayuwa na ranar arfa da sauransu sa'an nan da kuma ruku'i ruku'i ma wannan ayyuka ne da mutum zai da gaɓoɓinsa na jikinsa ruku'i a cikin sallah shi ma yana daga ciki da kuma sujada sujada da ake yi da dukkanin gabobi mutum zai sunkuya ya sujada ma Allah maɗaukakin sarki ya kafa goshinsa a ƙasa duka suna daga cikin ayyuka na imani hakan nan tafiya da mutum zai da kafafunsa da sauran gaɓoɓinsa yana tafiya sauran gaɓoɓinsa suna aiki to duka wanda mutum zai tafiya ta neman yardan Allah maɗaukakin sarki to duka wannan yana daga cikin imani kamar misali tafiya zuwa masallaci mutum ya taka ya tattaki ya je zuwa masallaci ko kuma mutum ya tattaki ya tafi zuwa aikin haji da sauran ayyuka da ake yin su da gaɓoɓi duka suna cikin imani don haka imani ba kawai ya takaita ne akan mutum ya faɗa da baki ya ce na yi imani sa'an nan kuma ya ce a ai a cikin zuciyarsa yake a'a imani ya shafi waɗancan ɗin gaba ɗaya da kuma dukkanin ayyukan ibada shi yasa sai ya zama dukkanin ayyukan ɗa'a duka imani ne akwai dalilai masu yawa daga alkur'ani da kuma sunnar manzan allah sallallahu alaihi wasallam da suke tabbatar da haka daga ciki allah maɗaukakin sarki yake umurni yake cewa wa ƙomo lillahi ƙwanitina wa ƙomo lillahi ƙwanitina mana allah maɗaukakin sarki bayan ya umurni da sallah Allah ce hafizu ala salawati wasu salatil wusta sai ya ce wa qumu lillahi kwanitina Allah maɗaukin sarki ya umarni da yin sallah ya ce ku kiyaye sallauli sa'annan ku kiyaye sallan tsakiya wato sallar la'asar kenan sai kuma Allah ya ce wa qumu lillahi kwaniti don haka ku tsaya ga Allah maɗaukakin sarki kuna masu kunuti kuna masu yi masa ɗa'a kuna masu koma gare shi kuna masu neman yardansa don haka wannan tsayuwa da bawa zai yi a cikin sallah da'a ne ga allah maɗaukakin sarki kuma ibada ne ga allah maɗaukakin sarki kuma aiki ne na imani kuma in muka duba za mu ga aiki ne da mutum zai yi da gaɓoɓinsa mutum ya tashi ya tsaya ya tsaya da gaɓoɓinsa yana tsaya kan kafafunsa sannan ya miƙe dukkanin gaɓoɓinsa sun miƙe sun tsaya to wannan shi ma na daga cikin imani don haka dukkanin ayyuka da mutum zai daga wabinsa duka suna cikin imani sai Allah maɗaukin sarki ya umarni da tsayuwa a cikin wannan aya din Allah ya ce wa komo lillahi qanitin Allah sai umurce mu da mu tashi mu tsaya lillahi ga Allah maɗaukin sarki qanitin muna masu ɗa'a gare shi muna masu da'a gare shi sa'an nan kuma Allah madaukakin sarki ya umurce mu da yin sujada ya umurce mu da yin ruku'u sa'an nan ya umurce mu da aikata ayyuka na alkhairi da gaɓoɓin Allah madaukakin sarki yake cewa ya ayyuhal ladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul alkhaira la'allakum tuflihuna Allah madaukakin sarki yake umurtan mu'minai yake cewa ya ku waɗanda suka yi imani ku yi ruku'u ma Allah madaukakin sarki ku yi sujada ga Allah madaukakin sarki sa'an nan ku bauta ma ubangijinku wanda ya halicce ku ya halitta muku dukkanin abin da kuke bukata ya halicci komai waf'alul khaira sa'annan ku aikata alheri dukkan ayyukan alkhairi da ake aikata su daga gobi duka ku aikata la'allakum tuflihuna tabbas in kun yi haka za ku rabauta za ku rabauta don haka wannan ayan a cikin ta Allah madaukakin sarki yana umurtan sa mu'minai da da su aikata farko ya umurce su da ruku'u ya umurce su da sujjada sa'an nan kuma sai ya umarce su da ibada gaba daya bayan ya ambaci ruku'u da sujada daga farko sai kuma ya zo ya ammama allah ya yi ya faɗi ibada gama gari gaba daya ya gami ya ce kawai ku bauta ma ubangijinku mun riga da mun sani ayyukan ibada duka da gabobi ake yin su ko waɗanda da baki ake yi akwai kuma waɗanda da gabobi na jiki ake yi to duka waɗannan duka suna cikin wato ayyuka na imani shi yasa Allah maɗaukin sarki ke mu'minai za'an nan kuma ce wafu alal khaira ku aikata alheri ayyuka na alkhairi ayyuka na da'a ma Allah maɗaukakin sarki duka to don haka wannan ayan tana daga cikin wato ayoyi da suke nuna mana cewa dukkanin ayyuka da bayi suke aikatawa da gaɓoɓinsu dukansu wato suna cikin ayyuka na imani shi yasa Allah maɗaukin sarki ya umurci mu'minai da aikata su sa'an nan kuma shi yasa Allah madaukakin sarki ya rataya samun rabauta wajen aikata su saboda me saboda ayyuka ne na imani mun riga da mun sani cewa dukkanin wato mun riga da mun sani cewa me rabo yana tare da imani ne duk wani sa'ada alkhairi na duniya da lahira da rabauta da mutum zai samu a duniya da lahira to lallai ya dogara ne akan imani shi yasa Allah madaukakin sarki ke cewa qad aflahal mu'minun haqiqa mu'minai sun rabauta ashe kenan mu'minai sune masu rabauta sune masu rabauta saboda me saboda sun yi imani ana samun rabo ne saboda imani don haka waɗannan ayyuka duka ayyuka ne na imani shi yasa Allah madaukakin sarki ke cewa yace la'allakum tuflihuna sa'an nan kuma <clears throat> kamar da muka ambata tafiya da mutum bawa zai yi a bayan ƙasa ya yi tafiya da ƙafafunsa to lallai shi ma in dai tafiya ce ta ɗa'a ma Allah maɗaukakin sarki shi ma na daga cikin imani Allah maɗaukakin sarki ke cewa wa ibadun rahmani alladhina yamshuna alal arzi haunan wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama wallazina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama a cikin wannan ayo cikin wannan ayan sai Allah madaukakin sarki yayi bayanin akan wato yana bayanin bayansa na kwarai mu'minai kenan suna ibadur rahman mu'minai bayan Allah madaukakin sarki saboda imanin su ne shi sa Allah ya keɓance su zuwa gare shi ce ibadur rahman ya jingina su gare shi amma in ba haka ba ai komi ma bawan Allah ne kowa ma har kafirai ma suna karkashin su ma dole su ma bayi ne na Allah madaukakin sarki domin Allah shi ya halicce su shi yake gudanar da rayuwarsu shi yake arzurta su amma anan saboda kasancewan su mu'minai bayan Allah ne na musamman shi yasa Allah sai ya ware su ya jingina su zuwa gare shi Allah yake ce wa ibadur rahman su bayan Allah madaukakin sarki allazina yamshuna alal ardi hauna waɗanda suke tafiya a bayan ƙasa haunan cikin nutsuwa wa idza khatabahum aljahilun qalu salama idan jahilai sun yi musu magana suka neme su da faɗa sai ce salaman mu zaman lafiya muke nema ba mu neman tashin hankali ba mu neman rigima sai kuma Allah ya ci gaba da bayanin siffofinsu wallazina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyaman su ne waɗanda suke kwana suna ibada ma maɗaukin sarki ta hanyar yin salloli sallah kuma kamar da muka sani tana kasancewa ne da tsayuwa da ruku'u da sujada mana kwana suke suna sallah wannan fa siffofin bayan allah kenan don haka haka bayan allah na kwarai waɗanda su ne mu'minai to wannan shine siffofinsu don haka waɗannan ayyuka gaba ɗaya da allah madaukin sarki ambata cikin wannan aya na tafiya cikin bayan ƙasa cikin nutsuwa cikin nutsuwa sa'an nan da kuma yin salloli da suke kwana suna yi suna halin sujjada da ruku'u duka ayyuka ne na imani saboda siffofi ne na bayan allah mu'minai wanda allah ware su ya ce ya jingina su ya ce bayansa ne to waɗannan nassoshi da makaranta gaba ɗaya suna gwada mana cewa ashe dukkanin ayyuka da allah maɗaukakin sarki ya yi umarni da su na ɗa'a da ake da gaɓoɓi duka suna cikin imani don haka wajibi ne mu zama masu kwaɗayin aikata ayyukan alkhairi da gaɓoɓinmu ayyuka na ɗa'a ma Allah da gaɓoɓinmu domin mu shiga cikin waɗannan bayan Allah na ƙwarai waɗannan mu'minai da Allah maɗaukakin sarki ya yi musu wato alkawarin sakamako mai yawa da kuma alkhairi mai yawa ranar tashin alkiyama ranar lahira to waɗannan abubuwa da guda biyar da muka ambata su ne hakikanin imani su ne a hakikanin imani gaba ɗaya sai sun haɗu ne imani ya samu sai sun haɗu imani ya cika su ne abin da muka faɗa shine maganan zuci da kuma maganan harshe da kuma aikin zuci da aikin harshe da kuma aikin gaɓoɓi to waɗannan gaba ɗaya su ne wato imani waɗannan abubuwa guda biyar ɗin kowanne mun ɗauke shi ɗaya bayan ɗaya mun kawo masa wasu daga cikin dalilai a kai to shi yasa malamai ahalus sunna suka tafi akan haka cewa imani ya ginu ne akan waɗannan ayyuka ɗin ya ginu ne akan wato ayyuka imani ya ginu ne akan magana zance da kuma aiki wato na zuciya da kuma na, harshe da kuma na gaɓoɓi ganin wani malami daga cikin manyan malaman ahlus sunna wato shine alimamul ajurri allah ya masa rahama yake cewa i'lamu rahimanallahu wa iyyakum ku sani allah ya mana rahama mu da ku gaba daya allah ya mana rahama yake cewa annal ladhi alaihi ulama ul muslimina annal imana wajibun ala jami'il khalq yake cewa ku sani lallai abinda malaman musulmai suke kai shine cewa imani fa wajibi ne akan dukkanin bayin Allah maɗaukakin sarki dukkanin halitta dukkan bayin Allah dukkan mutane wajibi ne fa su yi imani wajibi ne wannan Allah maɗaukakin sarki ya wajabta musu wannan imani din menene imanin sai ya ce wa huwa tasdiqun bil qalbi shine gaskatawa da zuciya mun riga da mun yi bayani bawa ya gaskata Allah madaukakin sarki da zuciyansa ya gaskata manzan Allah sallallahu sallam da zuciyansa ya gaskata abinda da manzan Allah sallam ya zo da shi da zuciyansa don haka shi ne abin da ya kasance a cikin zuciyan bawa kenan na gaskatawa da kuma ayyukan zuciya na abin da ya shafi ikhlasi tawakkali jin tsoron allah maɗaukakin sarki kamar da muka gabatar a baya wa ikrarun bin lisani da kuma wato tabbatarwa da baki mutum ya zo ya yi annutqu bi ne abin da ya gaskata a zuciyar nasan nan ya zo kuma ya yi ikirarinsa a bakinsa ya zama ya haɗa gaskatawan zuciya da kuma ikirarin baki shine ma'ana annutqu bi shahadataini ya ce ya shaida babu wani abin bauta bisa cancanta sai Allah kuma lallai annabi Muhammadu manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam wa amalun bil sa'an nan sai kuma ya aiki da gaɓoɓinsa ma'ana matukar idan mutum da gaskiya gaskata da Allah din ya yi imani da Allah ya imani da manzan Allah da abin da manzan Allah ya zo da shi to kuwa dole a ga gaɓoɓinsa sun aikata wannan imanin gaɓoɓinsa sun fitar da hakikanin wannan imanin da ke cikin zuciyansa ya aikata su a gaɓoɓinsa ta hanyar yin salloli da allah maɗaukin sarki umarni da su yin wato zakka da allah maɗaukin sarki ya yi umarni da shi da kuma yin azumi da allah maɗaukin sarki ya umarni da shi da kuma wato aikin haji da allah maɗaukin sarki umarni da shi da kuma sauran dukkanin ayyuka na imani wanda duk rassa ne na imani wanda insha allahu a gaba za mu zo mu ambaci wasu daga ciki don haka dole sai waɗannan sun haɗu waɗannan hakika ɗin sai sun haɗu kafin wato imani ya samu sannan ya ci gaba da cewa sun ma'alamu annahu la tujzi'ul ma'rifa bil qalbi wat tasdiqi illa an yakuna ma'ahu al imanu bil lisani nutqa lallai ba zai wadatar ba kawai mutum ya ce a ya samu sanin allah ya kuma gaskata a zuciyansa lallai lallai <clears throat> malami ke cewa sun ma'alamu annahu la tujzi al ma'rifatu bil qalbi wa tasdiqi illa an yakuna ma'ahu al imanu bil lisan nutqa lallai wato kawai mutum ya zama yana da al ma'rifatu al qalbiyya ma'ana kawai ya san Allah madaukakin sarki ya kuma gaskata shi ya zama na da abin na zuciya kawai baya wadatarwa har sai ya furta da bakinsa shi yasa kamar da muka gabatar don haka kenan haka imani duka waɗannan abubuwa guda biyar da muka ambata a haɗe suke da juna ɗaya baya wadatarwa daga ɗaya dole sai sun haɗu gaba ɗaya bayan mutum ya gaskata allah maɗaukin sarki a zuciyarsa to sai kuma ya zo ya furta hakan ya yi ikirari da bakinsa shine abin da malami yake faɗi sai kuma yake cewa wala tujzi'u ma'rifatun bil qalbi wa nutqun bil lisani hatta yakuna amalun bil jawarih nan kuma yake cewa saninsa iqrari abin da saninsa da zuciya da yi da kuma ikirarin da ya da bakinsa wannan furta la ilaha illallah ko shahadatu allah ilaha illallah anna muhammad rasulullah da ya da bakinsa baya wadatarwa har sai ya kuma yi aiki da gaɓoɓinsa don haka waɗannan haka haka hakikanin imani yake imani faɗi ne zance ne da aiki ba sa rabuwa sa'an nan kuma abinda duk abin da ke zuciya na zancen zuciya da kuma aikin zuciya da kuma abin da ke harshe na zancen harshe da maganansa aikinsa da kuma aikin gabobi dukansu a haɗe suke ba sa rabuwa don haka wannan su shine haƙiƙa na imani cikakken haƙiƙa shine sai yake cewa fa'iza kamulat fihi hadhihi eh, thalathul khisal idan waɗannan abubuwa eh, guda uku suka haɗu suka kammalu gabawa kana mu'minan ya kasance mu'mini dalla ala dhalika alquran was sunna dalilai na alkur'ani da sunna sun tabbatar da haka wa ulama musulmi na kuma wato maganganu na malamai malaman musulmai kamar yadda muka gabatar da nassoshi daga ayoyin alkur'ani da hadisai waɗanda suke tabbatar da kowanne daga cikinsu sa'an nan kuma du ibn taimiyya allah masa rahama yake karara yake tabbatar da wannan mas'ala cewa imani ya shafi dukkanin ayyukan ɗa'a ne yake cewa ismul iman yusta'malu mutlaqan wa yusta'malu muqayyadan wa idha istu'mila mutlaqan fa jami'u ma yuhibbuhu Allah wa rasuluhu min aqwali al-'abdi wa a'malihi al-batina wa adh-dhahira yadkhulu fi musamma imani inda 'ammati salafi wal a'imma mina as-sahabati tabiina wa tabi'ihim alladhina yaj'aluna al-imana qawlan wa 'amalan yazidu bit-ta'a wa yanqusu bil don haka anan yana ce mana imani ana amfani da shi ne wato wani lokaci a yi amfani da shi a sake wani lokaci kuma a yi amfani da shi a ƙayyade ya ce to in an yi amfani da shi a sake to imani ya kunshi dukkan abin da Allah maɗaukakin sarki yake so da dukkan abin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake so na maganganun bawa da ayyukansa bayyanannu wanda suke kasancewa a gaɓoɓi waɗanda suke bayyanannu kenan da kuma ɓoyayyu waɗanda suke kasancewa a zuciya dukkan ayyuka dukkan maganganun bawa da dukkan ayyukansa da bayyanannu musamman kamar na gaɓoɓinsa da kuma na baki na harshe da kuma ɓoyayyu waɗanda suke cikin zuciya ayyukan zuciya da kuma eh, zancen zuci to dukan sun shiga cikin imani wannan shi haka yake a wajen dukkanin magabata sahabban manzan Allah sallallahu da tabi'ai da kuma mabiyansu waɗanda suke cewa imani wato zance ne da kuma aiki zance ne da aiki wanda kuma yana karuwa ta hanyar yin da'a ma Allah maɗaukakin sarki yana kuma raguwa ta hanyar saba ma Allah maɗaukakin sarki kuma wa na jami'a ta'ati fardaha wa naflaha fi musammahu wa hadha madhhabu al-jamahir min أهل الحديث والتصوف والكلام wal من أصحاب مالك min ashabi وغيره wa shafi'i wa ahmad wa to shine sai yake cewa don haka su magabata duka suna shigar da dukkanin ayyuka na da'a ma Allah madaukakin sarki cikin sunan imani don haka dukkanin ayyukan da bayi suke aikatawa dukkan ayyukan da'a dukkanin zantuka na da'a shin zantukan nan zance ne na zuciya kamar da muka gabatar ko kuma na baki sa'annan ayyukan nan na zuciya ne ko na baki ko kuma na wato na gaɓoɓi to dukansu sun shiga dukkan ayyukan ɗa'a sun shiga cikin sunan imani wannan haka yake sawa'un ayyukan na da'an nan imma na farilla ne ko kuma nafila dukansu sunan su imani don haka kenan dukkanin ɗa'a ma Allah madaukakin sarki dukkan ayyukan ɗa'a suna cikin imani don haka dukkan imani ne haka wannan shine mazhaban wato jumhur na daga cikin ahlul hadith kai har ma daga cikin wato sufaye da kuma waɗanda suke daga cikin wato ahlul kala waɗanda suka shiga da ilimin kala da kuma wato eh, waɗanda suke bin mazhabobin fikihu kamar eh, mabiya imam malik da imam shafi da imam ahmad rahimahumullahu jami'an to dukkan su wannan sun tafi akan cewa dukkan ayyuka na da'a ma Allah madaukakin sarki duka wato suna cikin ayyuka na imani sawa'un na farilla ne ko kuma nafila don haka dukkanin ayyukan bawa da duk na da'a ma Allah madaukakin sarki da dukkanin zantukansa na da'a ma Allah madaukakin sarki duka imani ne don haka wannan shine hakikanin imani kuma in mun duba zamu ga wannan shine hakikanin addini don haka imani shine addini gaba daya wannan shine cikakken bayani akan hakikanin imani kamar yadda muka ga mun ɗauki kowanne ɗaya daga cikinsu mun kawo dalilai daga wato nassoshi na alkur'ani da kuma sunnar manzan allah sallallahu alaihi wasallam wanda suke tabbatar mana cewa dukansu wato imani ya shafi dukkanin waɗannan abubuwa guda biyar waɗanda muka yi sharhinsu da kuma ambata musu wani abu daga cikin wato dalilai akan haka don haka dukkan waɗannan abubuwa duka su ne hakikanin imani don haka wanda duk don haka duk bawan da yake da yake so ya samu martaba matsayi na cikan imani to lallai ya kokari ya zama ya zama mai da'a ma Allah madaukakin sarki da zuciyansa da bakinsa da kuma dukkanin sauran gaɓoɓinsa ya aikata dukkanin abin da Allah ya umarni da su na zantuka da ayyuka duka ya zama mai da'a ma Allah madaukakin sarki sai ya zama mai cikakken imani da wannan zai samu kyakkyawan sakamako cikakken sakamako a wurin Allah madaukakin sarki to da wannan muka zo karshen bayani akan hakikanin imani insha Allahu a mu <clears throat> na gaba ko a shiri na gaba za mu ci gaba da abin da ya shafi wato rassan imani din don haka da wannan muke ce muku <clears throat> sai wani halka in Allah ya haɗa mu wassalamu alaikum wa rahmatullahi